Bisa ga dukkan alamu dai za a shiga takun saƙa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya da kuma ƙungiyar kwadagon jihar game da matsalar rashin kuɗaɗen biyan albashi da gwamnatin jihar ta ce tana fama da shi a halin yanzu. Ƙungiyar kwadagon jihar Niger dai ta sanya kafa ta yi watsi da matsayin gwamnatin jihar Niger na cewa za ta biya wani bangare na daga albashin. Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. Ba mu da ba wannan magana ba ta zo duniya ba kuma ba zai taba zo duniya ba. Ba mu da biyan albashi a percentage ba mu ba wannan biyan percentage albashi sai a biya kowane ma'aikata full albashinsa ba ba alkalm wannan alkalm ka dauka da gwamnati ba a biya rabi albashi ko a biya albashi akan percentage ko batun cewa batun akwai karancin kuɗi daga farar gaman ba matsalar ku bane a'a ai karancin kuɗi kana wasa da gwamnati lokacin Allah samu yafu yafu ba aka gama ba gama kowa ba yanda da al'amur yake dai mun ba ruwa mu da wannan karancin kuɗi lokacin yana eh, kuɗi yana nan ba wanda suka gama yanda aka yi da kuɗin su suka sani ba ruwa mu da wannan kuma dole albashin dole a biya ma'aikata albashi. To akan wannan matsalar dai gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kira taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin mulkin jihar domin tattauna wannan matsala ga kuma abin da ya shaida min bayan kammala taron. Eh na yi bayan da mutane yau kan halin da muke ciki na ta maganan kuɗi na jiha da kuma irin matsalolin da ke nan yadda za a yi kasafin kuɗin da ke zuwa daga gwamnatin tarayya daga bayan da na yau da mutane ina ganin kamar mutane sun gamsu. yanzu wani hali jiha take ciki na rashin kuɗi eh to kamar wani matsayi abun ya kai to bari baka misali jiha ne da ke karban kuɗi naira biliyan biyar ko shida ko bakwai a wata yau tana karɓar naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar albashinmu naira biliyan biyu da miliyan ɗari hudu yanzu a matsayin albashin ma'aikatan yake za a iya bi ci gaba da biya ko ko akwai wata dabaru da za ku yi a albashin gwamnati abinda abinda muka samu da shi za mu amfani gwamnan tarayya za su ba mu wani dan agaji kuma wanda yake a ciki kuma za mu sake kara musu so ko da ba su samu kuɗin su gaba ɗaya ba za su samu kusan duka haka dai nake gani babu shakka dai matsalar rashin kuɗaɗen biyan albashin na neman kaiwa intaha a nan jihar Niger da ke da karancin kamfanonin samar da kuɗaɗen shiga ko a makon jiya ma ma'aikatan ƙananan hukumomi sha tara daga cikin ƙananan hukumomi ashirin da biyar na jihar Niger sun gudanar da yajin aiki na kwanaki uku saboda rashin biyan albashin ma'aikatan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.